Mai fasahar kyarkyara da ado Abdul Aziz Hassan Kuka matashi ne ɗan Nijar da ya saka kansa ga aikin kwalliyar ado yau shekara shida ke ga ɗan fari ne mai madadacin tsawo kuma kafkaura. Sana'ar shi ta ba shi damar halartar sabgogin baza koli na ƙasa da ƙasa yau da 'yan watanni ya samu ya kafa kamfaninsa na kwalliyar ado koko da zin da ke cikin wata anguwar kewayen yame inda shagon ke cike da alluna da aka wa ado kala-kala da kuma kayayyaki iri-iri da ya fi da kansa a cewarsa. Ina yin zane ne saboda yana matukar bani sha'awa. Idan kuka dubi alluna na suna da zane, abokanina suna kira na ɗan zamani saboda ina harhaɗa kaloli daban-daban. Muna yin abubuwa da dama. Akwai abubuwa na zanen halittu da muke yi ga mabukata. Muhimmin gurinsa shine ya ga an yi amfani da na gida. Abin da muka fi mayarwa hankali shine 'yan ƙasar Nijar su zo gurinmu su san komai na iya a Nijar. Muna gayyatar su su zo su gani abin da 'yan Nijar suke iya yi. Donc les invite à venir de même Abubakar Dauda, ɗaya daga masu kama mishi na yaba aikin Abdulaziz. Aziz mutum ne mai kokari da son aiki yana gyara mana allunan zanenmu sannan yana kama mana idan muka kasa yana biyan mu sau da kafa a fagen aiki. Shagonsa ya kuma zama sarari ne domin nada film da buga hotuna shotin don matasa masu sha'awar naɗin silma.